alaikum wa rahmatullahi wa kamar yadda na gaya muku a jiya akwai wani jigon shugaban yan shi'a da aka sha daga katsina wanda a farko farko farko suna masu bin tafarkin sunna ne da suka yi tafiya iran din suka je suka gano abubuwan da suka saba wa ita sunnan kamar yadda na fara gaya muku a jiya sai suka zo suna yi wa mutane su bayani suka ce al'amarin mutanen nan sai dai a hankali to a lokacin da aka furta irin waɗannan maganan aka yi ta sayan kasusukar ana ta sayarwa ana ɓoyewa ba a so a ji amma bari ku ji dai magana ku ɗan ara mun minti goma sha biyar daidai insha Allahu duk akan wannan topic ɗin da muke bayani ka ji abu daga bakin mai wanda ya je can ɗin kuma shi yanzu kuma abun mamaki jigo ne kuma shugaba ne to Allah ubangi ya sa eh, wannan ɗin ya muje shi da kyau yana jiwon to yana jiwon

bai biya ko amma da kudi da sa ka ina abubuwan da da kuma da wani sannan kuma a yi da kamar yadda a cikin ok ok shine kasantuwar mutanen kakka kara ba zai jiyu ba ne zai jiwu ba ko zai je ba ba zai je ba ko? Hmm, ba zai je salat so Okay. Oh, okay. kai ka san na waje eh. a takaice dai yanayin shi abin da suna da karfi ba za su biyu ba sosai amma duk wanda yake so ya abin nan a tura mai insha Allah za a iya tura mai alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا دادا مو يوم الخميس لما كي 25 دي دي ga watan muharram na shekara ta 1438 hijiriya wanda ta yi daidai da 27 ga watan goma na shekara ta 2016 miladiya a jiya idan yan uwa suna biye da mu a karatunmu na wannan littafi mai albarka mai fayyace mana a kedun a shi'a a muna littafo irin ayyukan da mahadi zai yi idan ya dawo ko ba haka ba kamar yadda su suka furta a da su kuma suka rubuta da alkalamin su kuma littattafan suna nan da su da koma da komai idan ba a manta ba muka ce farkon ajendan shi idan mahadi ya dawo yayi menene zai rayar da sayidina abubakar da sayidina umar sannan ya gice su ya azabtar da su ya kashe su a kowane rana so nawa sau dubu ɗaya ya kashe su ran ya dawo ya kashe su ran ya dawo sau dubu ɗaya sannan ya rataye su ya gice su a wata bishiya ta dabino sannan ya umurci wata wuta daga ƙarƙashin ƙasa ta fito ta lashe wannan bishiyar da su ɗin gaba ɗaya sannan ya umurci wata guguwa ta tashi ta ɗashe da tokansu a cikin menene a cikin teku yadda ma kwata-kwata ba za a ma abin nan ba sannan abu na biyu da zai kuma za a kashe duk wani mai suna balarabe idan ya sa takwabi a wuyan mai suna balarabe ba za a ɗauke ba sai ya gama da dukkan mai suna balarabe ba a nan ba ruwan shi da ɗan shi'a ne kai ko kuma kai sunni ne matukan kai balarabe ne kawai ka tafi abinda mahadi zai kenan to shine za mu tashi a wa harbul kumaini ko eh shine za mu ga lalle wa harbul kumaini yakin da kumaini ya ƙulla ala sha'abin iraki game da mutanen iraki wato 'yan kasan iraq wa bila tafriqin baina shi'atihi wa sunnatihi na? wanda kake uh, Eh. eh to ai a laraba ba balarabe sun ina jin balarabe dai a bahaushe ne eh, duk balarabe larabawa in general duka maji zai kashe su eh, duk mahaji zai kashe na kar wani ya ji sunan shi balarabe a nan eh mahajinsu ma'adin da zai fito ake zaman jira idan ya fito din abubuwan da zai yi kenan ina fata an gane ko zai kashe dukkan larabawa a takaicin takaicewa shi yasa malami ya kawo mana waɗansu misalai da suka faru a da wanda yake nuna lalle alamu ne na implementing wannan aƙida ya ce yayin da kumaini ya fara yaƙi da iraki kun san sun yaƙi na tsawon shekara takwas sun yaƙi matuƙa matuƙa iraki ƙasar laraba ne gaba ɗayanta amma su iran ɗin suna so su lankwame ta su haɗiye ta su kashe duk wanda suke ciki eh, laraba da suke iraki domin su mamaye ƙasar kuma da ya zo yaƙin bila tafrikin ba ruwan shi da bambancewa baina atihi tsakanin ɗan shi shi'an balarabe wa sunnatihi da ɗan sunnin balarabe hiya bidayatin fi tatbiqi hadal mabda wannan alama ce ta fara implementing ta fara zartar da menene wannan aƙidar a aikace wato physically humaini ya nuna example tun lokacin faɗansu da iraki wa huwa al-qatlul lil arab shine kisan kare dangin gabaɗe na larabawa shine malamin mawallafi wannan littafin abdurrahman ibn sa'ad ibn shasri ya yi kira ya ce afala na lakum ya shi'atal arab ashe lokaci bai muku ba ya ku 'yan shi'an laraba da ya dace kan mage ya waye an ta'alamu ashe bai dace a yanzu kusan cewa annan ladhi tara'a lalle wanda ya kirkiro wa assasa dinakum sannan ya ya assasa wannan addinin naku na shi'anci a ce har yanzu bai dace ku gane ibnu saba'in yahudi ba ne da wa ikhwanuhu da yan uwansu min majusi daga yahudawa ai majusawa na na na na iran unzuru ku duba mana ku larabawa yan shi'a in ji mai littafin yake kira a gare su kaifa yatawa'adunakum ku duba yanda suke nuna cewa za su gama da ku bi mahadihim idan mahadinsu ya fito idan faraja bi qatlikum kullikun ku duba yanda suke barazana a gare ku cewa idan mahadinsu ya fito gaba ɗayan ku za su gama da ku wanzuru ila a shuyukhu mazhabikum ku duba mana abinda shehunan mazhabar ku ta shi'a suka ƙirƙiro. haula usuli diyanatihimul haƙiƙa wajen nuna asalin addininsu na haƙiƙa. wa hiya al-majusiyyatu wal yahudiyya shine addinin majusanci na bauta ma wuta da yahudanci dama kansu a menene a haɗe yake iftara shiyuku shi'atikum ku duba ya ku ƴan shi'an larabawa yanda shehunan shi'anku suka ƙirƙiro cewa anna amiral mu'minina ali radiyallahu anhu cewa amirul mu'minina aliyu ahya malika kum kisra wai akwai ran da sayyidina ali ya rayar da shugaban kisra gaba ɗaya shugaban kisra shine wane ne kenan shugaban iran kisra shugaban farisawa wa qala li jumjumati kisra sai ya faɗawa wa asalin kwarangol jumjuma shine kwarangol skeleton ina fata an gane ko da ya tono shi sai ya ce wa kwarangol ɗin kisira ɗin akamtu alaika ya jumjuma na rantse maka ya kai wannan kwarangol sarkin farisawa litukhbirini man ana wa man anti ina son ka bani labari wane ne ni kai kuma wane ne kai shi sayidina ali ne wanda ya tada kwarangon din na sarkin kisra eh, kisra sarkin su farisawan ya ce na rantse da allah ina so ka ban labari wane ne ni shi sayidina ali ya faɗa masa kai kuma wane ne kai faƙalatul jumjumatu sai wannan kwarangon din sai ya ba shi amsa bilisanin fasihin Eh? da magana mai cike da fasaha ya ce amma an ta. kai matsayinka kai ne fa amirul mu'minina kai ne amirul mu'minin da ya dace ya zo bayan manzo Allah immediately wa sayyidul wasiyina kai ne shugaban waɗanda aka yi wa wasiya kai tsaye bayan mutuwa annabi cewa kai ne wa imamul muttaqina kai ne jagoran faƙiyai gaba ɗaya wa amma ana amma ni din nan mai magana fa abdullahi ni bawan Allah ne wabnu amatillahi ɗan baiwar Allah shine kisra binu anoshirwan kisra ɗan anoshirwan walakin ni duk da cewa ni din nan shi sarkin kenan ma'a hadal kufri duk da kafurcin da ya rayu a kai khallasani Allah ta'ala min azabin nan, wai Allah ya kubutar da shi daga azaban wuta wannaru muharramatun alayya Allah ya haramta wuta ta cinye shi kenan tun da asalin abin nan shi da sayidina Ali ya eh, Husaini ya aura ta fito daga tsakon sarkin ne wato abinda ya faru shine lokacin da aka yi konkare aka ci nasarar kasan iran gaba daya a matsayin su na mai farisawa majusawa masu bauta ma mai wuta to cikin baya an kashe sarkin akwai irin fursunonin yaƙi bayi da aka kama farisawa akwai yarshi wannan sarkin akwai shi wannan sarkin kisra ɗin to shine da aka zo da su sai sayyidina umar ya bawa husaini ita yake tun da yar babban mutum ne bari a ba da ita ga ƴan babban gida jikan manzon Allah ina fata an gane ko to shi yasa sayyidina Hussein yana da waɗansu a ƴaƴan yana da waɗansu ƴaƴan yana da waɗansu matan amma sai su waɗannan 'yan shi'a 'yan iran ɗin sai suka yi concentration a kan 'ya'yan da wannan ta haifan masu ne su ne aka zano imaman shi'a daga gare ta su kuma 'ya'yan sauran matan da yake larabawa ne sai aka yi isolating nasu ina fata an gane ko to shi abdullahi bin saba'in da yake ba yahude ne to sai ya bullo da abun ta 'ya'yan da tsatson wannan matan ba farisiya eh, majusiya ta haifan Masayidina hussein don a nuna darajan jininsu kawai to sai aka zana limaman da suka fito daga tsatsonta sai aka shanya aka ajiye sauran ai kafin a auren masa ita yana da sauran mata kuma yana da 'ya'ya don amma don a nuna daraja da halala ta jinin wannan aka gano su waɗannan ɗin ina fata an gane ko to shi ne yake ce albarkacin to yana cewa dina ali ƙwarangon ɗin shi ɗin duk da ta ya rayu a kafiri ya mutu a kafiri albarkacin yar nan nashi da ta haufi da ta auri Husaini Allah ya haramta masa wuta yanzu ba ta mace shi ina fata an gane ko yawwa wannan maganar ku duba footnote na biyu biharul anwar mujalladi na 41 shafi na 214 tarihu amirul mu'minin ali in ka je a tarihin sayyidina ali za ka samu wannan ku duba littafi ne biyu mai suna mustadrakul wasa'il mujalladi na 18 shafi na 168 zuwa 169 arrakamul am wato numban da aka bayar na gaba ɗaya shine namba ta dubu ashirin da biyu da hudu da goma arrakamul khas kuma na ɗaya a ƙarƙashin babu hukmin hulati wal hukuncin hulat masu wuce gona da iri da ƙadariyawa za a samu wannan to sai malami ya mawallafi wannan littafi sai ya ja hankalin larabawa da suka shiga aƙidan shi a dinna ka shiga aƙidan mutanen da kuma tunaninsu su kashe ku gaba ɗaya Ya ce yi walimadha yu'milu mahadiyukum al-maz'um sayfahu fikum me yasa mahadinkun da kuke jiran fitowansa kuma zai koma against you ya kakkashe ku gaba ɗaya? Min hujja ku larabawa aka zaɓa kai za a yi irin wannan kisan ali anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam arabiyyu shin don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balarabe ne yasa za a kashe larabawa ko kuma wa amirul mu'minina radiyallahu anhu wa jami'u a'immatikum arabun ko kuma don shi amirul mu'minina aliyu din da ƴaƴansa Hussein don su larabawa ne ya sanya za a kashe ku duka me laifin da da kuka yi da kuka cancanci in mahadi ya fito a kashe ku gaba ɗaya a muku kisan kare dangi me yasa don manzon Allah ya fito a balarabe ne yasa ko kuma don shi sayyidina Ali wanda kuke ce shine amir ɗinku na farko da ƴaƴansa Hassan da Husaini ko don su larabawa ne alaysa mahadiyukum al-maz'um arabiyyun shi mahadin nakun da kuke zaman jiran shi ashe dama ba balarabe bane in dai ba in dai balarabe ne to me yasa balarabe zai fito kuma ya kashe dukkan balarabe am annahu min yahudi ko kuma ba yahude ne kai mahadiyun naku mahadin nan naku eh ko dai annahu min yahudi fuqahai asbihan ko dai ba yahude ne na irin malaman asbihan wata kafa asbihan to ya hattara dai waftaru daga cikin hujjojin da suka nuna cewa lallai idan ya fito laraba za su kashe sun kirkiro wata hujja suka ce la ya kunu hadha al'amuru shi al'amarin su nan ba zai tabbata ba na kafa na kafa na idan mahadi ya fito al'amarin shi ba zai tabbata ba na yada adalci hatta ya zaba tis'atu a asharin nasu sai 9 9 tenth na mutane gaba ɗaya an kashe su na menene kenan wato laraba ɗin ne kusan 9 sauran jama'a su ne 1 ko kuma su eh su ne an shi'a ina fata an gane ku duba wannan magana a alghaibatu lin nu'mani eh, safa shafi na 283 hadisi na hamsin da hudu babu ma ja a fil alamat babin da ya zo yana fayyace yana bayanin alamomin da za su kasance kafin mahadi ya zo duba biharul anwari kuma eh, eh, mujalladi na hamsin da biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da biyu hadisi na ɗari da ashirin na'am eh, shafi na ɗari biyu da arba'in da hudu ko Eh, hadisi na ɗari da ashirin babu alamati zuhurihi salawatullahi alaihi mina eh, safiyani wato babin da yake eh, alamomin karkashin alamomin bayyanar shi na daga safiyani wadda da bayyanar dujal wa ghairu zalika da makamanci haka Wafihi, fihi zikru ba'adi ashratis ta'a karkashin babin ma an ambaci waɗansu alamun tashin ƙiyama. mala yace ta'aru mawallafi wannan littafi yace akwai tukka da warwara domin mai iftarau akwai inda suka kirkiro wata magana da suka ruwaito an Muhammad bin Muslim wa Abi Basirin kala eh wai Muhammadu dan Muslim da Abu Basiru sun ce sami'ina aba Abdullahi mun ji abu abdullahi wato hassan kenan dan husaini eh, ɗan ali ya kulu yana cewa la ya kunu hadha al'amur wannan al'amarin ba zai taɓa kasancewa ba na fitowar mahadi hatta ya zaba sulukun na sai one third kashi biyu cikin ukun mutane sai sun tafi tukuna sai an gama da su kafin shi al'amarin mahadi ya bayyana kaga wannan ya ce eh, kashi tara cikin goma wannan kuma ya ce a'a uku ne cikin a biyu ne cikin uku na mutane sai sun tafi wanne ne za a ɗauka ga akwai tukka da warwara kenan ku duba wannan maganan alitta kudnor na farko sharhi al-ghaibatu alghaibatu littoti littafi mai suna al-ghaiba na malamin nan nasu biyu da shafi na 229 a ƙarƙashin wani fasali faslun fi zikril illatil mani'ati wato fasalin da yake bayanin dalilan da suka hana ya bayyana mahadinsu ya bayyana har yanzu din nan shine sai an samu wato tosa din mutane sun tafi ke kafin ya fito eh, sai aiki na uku da zai yi mun ji dai kashe sayyidina umar zai rayar da su da aliyu ya azabtar da su ya musu abin nan kuma a tada na aisha a mata menene a mata haddi na zinan da ta yi sannan abu na biyu shine kashe dukkan larabawa abu na uku yanzu shine qatlul hujjaji baina safa wal marwa qatlul hujjaji baina safa wal marwa daga cikin ajandan shi mahadi idan ya zo shine ya kashe alhazai tsakanin safa da marwa ana cikin aikin hajji ina fata an gane ko sai a farma alhazai a wannan waje a kashe su ina fata an gane ko kun san sun yi attempting din wannan sun taba yi sun sa bom a ciki to duk wannan aqidan suke so su rika implementing din ɗaya bayan ɗaya game da wannan din sai suka kirkiro hujja wai suka ce ka anni bi humrana bin a'yun ka eh, wato sai gani kaman ina kallon wani mutum da zai zo nan gaba mai suna umranu dan a'ayun in ji wani shehin su kenan akwai wani mutum gashi nan ma kaman ina ganin shi yanzu mai suna umranu dan a'ayun da maisaru dan abdul aziz ga sunan yakhbutani nasa suna ta fiffille kan mutane suna ta kakkashe mutane bi asyafihi ma da takubansu bainas safa walbarwa ta tsakanin safa da marwa ga shi nan makaman ina kallon shi kawai wato don ya tabbatar abun zai ne zai faru har ma yana imagination in abun haka yanda zai yi sai ka ga sunan kaman ma ina kallon sa a inda nake innan ga wannan ya fito ga wani ga yanda suke wa mutane kace kace tsakanin safa da marwa na wato bi ma'ana mahadi ba zai fito ba sai wannan eh, yana daga cikin ayyukan da mahadi zai idan ya fito ku duba wannan maganar su a biharul anwa don Allah ku je google ku yi kilibin biharul anwa akwai wanda ya taba guda ku je ko cikin wannan google din ka ce biharul anwa ka eh, eh, bude wannan eh, ka samu wannan abin volume din mujalladi na hamsin da uku na waɗansu littattafan so ce waɗansu ba a sa su ba ba su share ba amma manya manya an idan ka samu akwai ku duba kuma safi na ɗari na arba'in a biharun anwafi hadisi na bakwai wato a ƙarƙashin abuwabud nusus min Allah ta'ala wa min aba'i kashi babu na abin nan na eh, tara babu raja'a wa hawala humul khumaini kuma imam ɗinsu ya yi ƙoƙari in ji shi mai wannan littafi wallazi yara wanda yake gani bi annal faqiha shi'iyya duk wani dan wato malamin su wato masanin fiqihu a cikin shi'a na'ibun dole ya zamanto na'ibi ne an imamihumul ghaib ko kamar yadda muka faɗa ya zamanto na'ibi ne ga limamin su na sha biyu da yake koyi din nan faqama atba'uhu idan kuka tuna mabiyan shi Khumaini sun tashi wata rana bi tanfidi hadal hul domin su zartar da wannan mafarkin da suke yi almajusi na irin aqidan majusawa fi baladil harami bi makkatal mukarrama a gari mai tsarki mai albarka al mukarrama fi hajji a haji na shekara ta 1407 kagar 31 years ago 31 years ago 37 years ago kai sai eh, 31 years ago da yanzu muna hijira ta 1430 da nawa da 38 to wannan a haji na hijira ta da shekara nawa kenan 31 31 din nan sun tada hankalin alhazai sun je da wannan abu a nan cikin harami ai mutu kuwa walakin Laha khayyaba amalahu sai dai Allah ya tabar da nufin su Allah ya tabar da su sun makama atba'uhu bi amalin wato nan ba su yi ba sannan mabiyansa suka tashi kuma bi amali hawadisi tafjirat wajen wato tada bama bamai fi hajji alfin wa arba'amiyatin wa tis'a a shekaran da ta zagayo eh, shekara biyu da suka zagayo kuma sun zo sun tada bom a cikin harami ina fata an gane ko shi kuma shekara ashirin da tara da suka wuce yawwa 85 exactly to a wannan a hijiriya suka faɗa so ba zan san shi da boko ba eh alhamdulillah bayan shekara biyu kuma shekara biyu kuma 87 suka zo suka tada bama-bamai a wajen wa zahaba bahiyatu ba'dul hujjaj al-aminin anan ka an rasa rayuka na esu samun an rasa rayuka sosai hafizallahu hujjaja wa umara baiti la ake mala yayi addu'a yace Allah ya kare mana alhazai da ma masu umra da suke zuwa ɗakin Allah mai alfarma ina fata an gane ko to kunga aiki na uku da mahadizai shine kashe alhazai tsakanin safa da marwa na hudu aikin da zai kuma hadmul masjidil haram rusa masallacin ka'aba ka'aba din nan wato rusa ka'aba masallacin makka wal masjidin nabawi da rusa masallacin manzon Allah sallallahu da ke madina wal hujratun nabawiyya da ɗakin da annabi yake binne wanda shine agenda na hudu daga cikin ayyukan da mahadinsu zai yi ya rusa masallacin makka ya rusa masallacin manzon Allah sallallahu sannan ya zo ya rusa ɗakin nan da aka binne manzon Allah da abubakar dawa da umar ina fata an gane ko wannan shine aikin shi da zai yi na hudu shi mahadin idan ya zo mahadin su inda suke zaman jiran shi shi yasa iftarau suka kirkiro hujja suka danganta ta hujjar haka suka ce an abi abdullahi wai abu abdullahi anan shine Hussein talawai ya ce ya ce alƙa'imu limaminmu na goma sha biyu dinnan idan ya taso ya bullo to ya hajimul masjid haram zai zo ya ruta masallacin eh, makka ba ɗaya ka'aba harami hatta ya ruddahu ila asasihi ya zo ya mai da shi a asalin condition ɗin shi ya mai da shi a asalin inda ya dace a yi shi ina ne kenan birnin kum kun manta yawa da can ne ya dace nan ba a gina shi daidai inda ya dace ba asali a kum ne mun yi shi a can baya yawa sannan wa masjidin rasul sallallahu alaihi wa sallam sannan da masallacin manzon Allah shi ma za a rushe shi a yi demolition nashi a kai inda ya dace a gina shi asalin inda ya dace a gina shi aka zo aka yi conizing aka yi abun nan aka gina su a nan nan ba inda ya dace a gina su bane sam ba wannan kasan bane ina fata an gane ko to wannan maganar ku duba sharhi na uku footnote kenan al-ghaibatu lit-tusi littafin su mai suna al-ghaibatu lit-tusi ah, safi na 306 wal lahu faslun a ƙarƙashin fasalin da yake cewa fi zikri sarafi min sifatihi wa manazilihi wa siratihi wato wajen ambaton wani ɓangare na sifofin mahadi da matsayinsa da kuma tarihinsa sannan ku duba littafi na biyu biharul anwar mujalladi na nawa hamsin da biyu shafi na ɗari uku da talatin da takwas hadisi na tamanin babun a ƙarƙashin babin da yake fayyace mana siratu siyarahu ko tarihin rayuwarsa wa akhlaquhu da halayensa wa adadu ashabihi da yawan magoya bayansa sahabansa mabiyansa shi mahadi kenan za a samu wannan ah, wa inda ma ta'akhkhara mahadiyuhum al-maz'um min al min makhba'ihi yayin da mahadin nasu har yanzu ya yi jinkirin fitowa bai fito ba daga inda yake ɓoyen to idan kuka tuna akwai shekara wajen dubu ɗaya da suka wuce da ɗari tara dubu ɗaya da ɗari kusan uku da casa'in da wani abu lokacin da ƙaramitawa a tarihin musulunci ƙaramita suka fito sayan da suka ga kawai mahadin nasu ya yi jinkiri bai fito ba menene shine nafazal karamitatu karamitawa suka zo suka zartar da wannan aƙida kala alhajirul aswad suka fada wa makka kawai ta ko'ina suka kakkashe mutane kisa na ban mamaki a makka suka zo suka fasa ka'aban suka fidda bakin dutsen nan fi gazuhin limakkata ku duba a shekara ta ɗari uku da goma sha bakwai bayan hijira ɗari uku da goma sha bakwai ka cire ɗari uku da goma sha bakwai daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas nawa zai rage da aka yi minusin ɗin 317 out of 1438 da aka samu kusan dubu Eh, da ɗari uku da casa'in da ɗari da ashirin da ɗaya to ku duba tun wannan shekarun fa suna da wannan tunani sun farwa markan a wannan shekara shekara ta ɗari uku cif da goma sha eh, da goma sha bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fasa ka'aban sosai suka falle wannan bakin dutsen walakin lam yazhabu biha bihi ila kum. sai dai ba su samu daman tafiya da su garin su birnin su na kum din inda suke can ne ya dace dutsen ya kasance bal zahabu bihi ila bahrain sun tafi da dutsen ne kasan bahrain bahrain wa baqiya fi hawzatin ya zauna a hannunsu dutsen ya zauna a hannunsu isnani wa ishirina sana na tsawon shekara ashirin da biyu yana hannun su dutsen ka'aba wani maza to me yasa wa aina kunu qiblatun nas to ina ne alƙiblan mutane zai kasance dole ya kasance haka din kenan inda suka kai shi game da wannan cewa lallai sai an mai da waɗannan masallatan guda dukan garin kum da dutsen ka'aba din nan iftarau ala aliyin sun kirkiro wata ƙarya suka danganta ta ga sayyidina ali wai annahu khataba fi masjidil kufa wata ran sayyidina ali ya yi hudu ba ta musamman a masallacin kufa fakala wai sai ya ce kufa a ina take can wajen su sai ya ce ya ahalal kufati ya ku ƴan kufa laqad habakumullahu azza wa jalla lallai Allah maɗaukakin sarki ya muku baiwa bai wanda bima lam yuhbu bihi ahadan irin bai wanda Allah bai ma wani a duniya irin ta ba ina fata an gane ko Allah ya muku baiwan da bimalam ya hubu bihi ahadan min fadlin Allah ya muku baiwa da wata falalan da Allah bai yi ma wani mutum wannan baiwar da falalan a duniya ba musallakun baitu adam wajen sallanku shine gidan adamu annabi adam wa baitu nuhin wa baitu idris wa musalla ibrahim ila gidan nuhu da gidan idris da kuma masallacin annabi ibrahim wala tazhabul ayyamu kwanaki na alkiyama ba za su tsaya ba wallayali da yini da daren su hatta sabal alhajarul aswad fihi sai an zo an kafa sai an zo an kafa bakin dutsen nan a jikin wannan masallacin ina fata an gane ko sai an kafa wannan bakin dutsen a wannan masallacin bi wannan masallacin shine masallacin kum din kenan shine masallacin kum wato alkiyama ba za ta tsaya ba sai an zo an manna dutsen ka'aba a wajen domin nan ne asalin inda yi azzalimai ne makiya Allah makiya ahalul baiti makiya limamai makiya su sayidina ali suka fi karfi suka kai shi can aka gina na fata an gane ko ku duba wannan magana a littafinsu mai suna Malla la yahduruhu al mujalladi na ɗaya shafi na casa'in da biyu hadisi na ɗari shida da casa'in da shida babu fadlil masajidi littafi na biyu mai suna wasa'ilu shi'a shafi mujalladi na uku shafi na ɗari uku da tara hadisi na goma sha takwas babu ta'akkud istihbab qasd masjid al-a'zam bil kufa walau min ba'idin wato babin da yake nuna dole kawai ka ka fuskanci masallaci mai girma mafi girma a kufa ko da daga nesa kake kawai ku duba kitabul wafi littafi na uku نعم sai a littafi na uku a jerin su da nake kirga reference inda wannan maganar suka faɗe ta footnote na hudu littafi na farko man la ya haduru hulfaƙi ɗaya kenan littafi na biyu wa wasa'ilu shi'a sai wanne shin littafi na uku a jerin references da wannan maganan ta fito yawa kitabul wafi shi kuma mujalladi na sha hudu ina fata an gane shafi na dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai nan ne za ka samu wannan magana a waɗannan littattafai guda uku da aka ambata kowanne da mujalladinsa da safe ina fata an gane wannan a karkashin babu fadlil kufati falalan kufa da masallatan kufa waftarau suka sake kirkiro hujja akan wannan bi anna mahajiyahum yaqulu wai mahajinsu ga abin da yace wa aji'u zan zo ila yasriba zuwa yasriba ina ne yasriba madina kafin zuwan musulunci wai mahajinsu ya furta wannan ya faɗa sannan zan zo ila yasriba zuwa ga yasriba fa ahdimul hujrata rusa wannan ɗakin da aka binne manzon Allah shine al hujrata wannan maganar ku duba kudnan na farko dalailul imamati shafi na biyu, hadisi na biyu, ma'arifatu man shahada sahibar zaman fi halil ghaiba littafi na biyu a ƙarƙashin wannan ɗin akwai muktasar basairu daraja shafi na biyu, hadisi na ɗari biyar da eh, takwas eh, tatimmatu ma taqaddama min ahadithir raja'a hadi eh, littafi na uku kuma biharul anwar ko a karkashin wannan mujalladi na hamsin da uku shafi na ɗari da hudu shi ma a hadisi na ɗari da talatin da ɗaya karkashin babu raja'a. wa qala ayatuhumul mu'asir husain al suna da wani hamshakin malamin su na wannan zamanin mai suna husain al ne mutumin khurasan daga cikin biranen can iran yace inna tawa'ifa shi'a lallai waɗansu ɓangarori na 'yan shi'a ya tarakabuna wato suna sa ido daga wani eh, a kowane lokaci cewa anna yauman kariban atin lallai wannan ranar da muke suke mafarki shi yana nan zuwa na cewa za su rusa masallacin harami da na manzo Allah su ruta ɗakin eh, gidan manzo Allah inda yake a kwance da kuma cire dutsen Ka'aba din nan kullum suna nan suna zaman dakun ganin ranan da wannan eh, ranan da wannan ranan za ta zo yuftahu lahum tilka al-aradi eh, Allah zai bude musu waɗannan kasashen na Saudiya kasashen Laraba inda Makka da Madina da menene al-muqaddasa limarratin ukhra wato Allah zai ba su nasara su yi konkari su shafe waɗannan ƙasashen birane wata rana na biyu liyadkhuluha aminina su shiga wannan ƙasashen lami lafiya cikin aminci mutma'innina da natsuwa tufu bi baiti rabbihim su je su yi dawafi a gidan ɗakin ubangijinsu wa yu'addu manasikahum su je su yi hajjin su irin nasu wa yazuru qubura sadatihim su ziyarci kaburburan eh, eh, manyansu wa mashayikhihim da shaihunansu wala kunu hunaka sultanun ja'ir a lokacin babu wani sarki ja'iri azzalimi ya tajawazu alaihim bi hatti aradihim wanda zai zo ya tozarta su ko ya wulakanta su irin yadda ake musu yanzu a hana su abubuwa kawai wa bihabu hurmati islamihim da kuma babu wani ja'irin sarki ko shugaba da zai hana su wato hurumin addinin su aikata hurumin addinin su wa tafki dima'ihim al-mahkuna ko babu wani ja'irin sarki da zai zubar da jinin su wanda aka haramta a zubar wa nahbi amwalihim al-muhtarama da kwace dukiyoyin su eh, zulman wa udwana don zalunci da ta'addanci hakkaka Allah ta'ala amanana Allah ya tabbatar mana da nufin namun nan ya nuna mana ranar da waɗannan lokacin zai zo na rusa waɗannan wura? na fata an gane yanzu yanzu abinda suke nufi yanzu sarkin saudiya da gwamnatin saudiya su tura ɗan sanda su fiffike su in sun kashe mutane sai a zo a fiffile kansu to akwai ranar da Allah zai ba su nasara su samu nasara kan waɗannan su yi hajjin su su tada su kashe wanda za su kashe ba tare da wani ya zo ya zubar da jinin su ko ya tare wuyan su ko ya abin nan ba ba tare da wani ya hana su walwala su yi abin da addinin su yace su yi ba a wannan kasa eh ka sunan dai ka san tuka da warwara wannan maganar da suke da mafarkin fatana ne to ku duba footnote na biyu can al-islamu ala dawi tashayyu musulunci a mahangan shi'a sunan littafin kenan eh, shafi na 132 zuwa 133 na al ne. وقد أهدي وقد أهدى كتابه إلى مكتبة دار التقريب بالقاهرة يا بعد ولا littafin da yallafa makyauta zuwa ga library babban library na daru takrib da yake alkahira tun lokacin da ya wallafa shi kahira nan a cairo kafan misra وجاء على غلافه بأنه نشر باللغات الثلاثة يا زو أبنغو للتافي يا نونا an wallafa shi bisa an fassara shi a haraka uku al'arabiya wal Walingiliziya. wal ingiliziya an fassara shi da harshen larabci da kuma farisanci da kuma turanci wa haza ala rida wazaratul ma'arifin eh, eh, eh, abin iraniya kuma littafin ya samu karbuwa sosai da menene wato ministry na e-, education da menene na iran sun yaba masa ko kwarai da gaske game da wannan littafin da ya wallafa ya samu karkuwa da yabo na ministry na education na nan abin nan wa fi istifalin rasmiyin akwai wani biki kuma da suka yi sosai rasmiyin wato a gwamnatance eh, eh, idan ka ji an ce abu rasmi official yawa officially akwai wani bikin da aka yi shi officially wa jamahiriyun wanda aka yi shi na jumhuriyar kasan iran din gaba daya uqima fi ibadan ibadan ba ibadan wannan ba fa wato a shekara ta nawa ku duba a eh, shekara ta 17 march 17 march 1979 1979 eh, al-muwafiq wanda ya daidai da 18 ga watan hudu na shekara ta dubu da da da da hudu uku casa'in tara, yi da lisauratul kumain wanda aka yi shi musamman aka tashi saboda goyon bayan revolution na kumaini da ya yi saura shi ne revolution an ka ahadu shi shiyukhihim ta irin wannan bikin da aka yi mamala aka cashe a gwamnatance inda duk 'yan ƙasa suka haɗu ga ɗaya daga cikin Lecca ko kalmomin da ɗaya daga cikin shehinsu ya faɗa a ranar wa huwa Dr. Muhammad Mahadi Sadiqi ɗaya daga cikin malaman su Dr. Muhammad Mahadi Sadiqi khutubatan ƙala fiha yayi wata hutuba ga content kaɗan daga cikin abin da hutuban ta kunsa yace usarrihu yau ina bayyana muku ƙarara ya al musulmi ya su yan uwanshi musulmai fi masharikil ardi wa magharibiha daga gabacin duniyan nan har yammacin duniyan nan anna makkatal mukarramata kun ga makka din makka mukarrama haramullahi aminu wato harami ne na Allah amintacce yahtalluha shirzimatun min al-yahud very soon akwai waɗansu ‘yan mutane daga cikin yahudawa za su zo nan gaba su mallaki wajen su kwace wajen kaga shi ya bayyana su waye ake nufi waɗannan ɗin suke nufi da wanda za su kwace Tun tunda abdullahi bin saba shi ya haife su su ne suka shirya wannan ɗin kuma to kaga idan ka duba wata ala wani alliance ne tsakanin su farisawa majusa da yahudawa su ne freemason asali kenan ya bayyana wa wa'adahum bi fathiha kuma ya musu alkawari cewa lalle za su samu nasara su buɗe waɗannan wuraren ku duba udhi'at hadhihi al-khutba na uku an yada wannan khutbar da yayi min sauti sauratil islamiyyati fi abdan eh, abdan wato a sautin revolution na musulunci da suka yi a iran a garin abdan inda aka yi ta a saniya ta ashara zuhuran wato karfe goma sha biyu na rana ya yi delivery wannan lecture ɗin har an faɗi ta min yaumi a rana ta nawa 17 eh, march 1979 ya faɗe ta ina fata an gane kun ga wato akwai waɗansu alayan tsakanin su kenan wa yakturu fi ilami daulatul Khomeiniya kullum a gidajen rediyon eh, Iran lokacin kumaini kullum sai kaji an ce as-suwarul mu'abbiratu an hadha al kullum sai kaga ana irin dan jingle din nan jingles a gidajen TV da rediyo da yan nuna kafin da yan abun nan na nuna cewa ga yanda za a kwace ga yanda za a kwace ana irin waɗannan abubuwan ga yanda za a rugurguza ga yanda za a cire dutsen ka'aba din ga menene kullun za ka ga a lokacin kumaini gidajen rediyon su da da tv suna yawan nuna wannan abun don su dasa wa matakan kasancewa lalle wannan abun yana nan zuwa wa minha daga ciki akwai suratun yan katun da suke tumathilul ka'aba sai a nuna ga wata katun na ka'aba wa ila janibi hal masjidul aqsa a jikin ka'aban ga masjidul aqsa masallacin qudus wa bainahuma tsakanin ka'aban da masallacin qudus din yadun qabidatun ga wani hannu haka ya haka eh, qabidatun ala bundukiya sai ga wani hannu yana rike da bindiga wa tataha ta'aliqun nafsuhu to ga ka'aba ga masallacin kudus din haka sai a tsakiyarsu sai aka yi wani hannu ya rika wata irin bindiga haka to can kasa kuma kamar logo can kasa ya aka rubuta sanu harriru we are going to free free ina fa freedom a wato sai mun enta kiblataini ina ne kiblataini makka da kudus din kenan ai ba da can ake kallo ba to tun da an nuna masallacin kudus kenan wato za su inta shi daga hannun yahudawa nan kuma masallacin kaba a ina yake a makka ko to shi ma za a inta shi to shi ne kullum sai kaga wannan logon ga kaba ga masallacin kudu ga wani hannu a tsakiya rike bindiga nan kasa kuma an rubuta cewa sai mun inta alƙiblo biyun nan sai mun inta alƙiblo biyun nan haka za ka gani wannan ku duba kudnon na biyar can na hudu can mujallatu shahidil irani wannan a magazin su ne na shahid shahidan iran wato adad adad shine eh, wannan eh, ya ake kiran shi suma volume ne volume magazin eh, magazin ai suma volume 1 volume 2 volume edition first edition second edition to wannan 40 edition din 47 46 edition wanda aka yi shi a shekara ta rana ta sha shi daga watan goma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu daidai kaga 38 years ego 38 ego wannan mujallar take nuna irin wannan wayin zaru jaridatul madinati saudiya ku kalli wata jarida ta kasar saudiya ma su ma sun ɗauko suna nuna matasan su gafa abin da waɗancan suke nufi ku duba shi ma on 28 27 zulka'ada wata na sha ɗaya kenan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu su ma kafi 38 ina fata an gane ko to shi kenan sai mu tashi a aikin mahadi na biyar point na biyar zai tsaye da haddi irin na annabi dawud kun annabi dawud ne aka kawo masa ƙara bai bincika bai yanka hukunci ko to yake su ma irin irin hukuncin da za su rika ke babu bincike babu hujja na fata Allah wa ya rufa mana asiri سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك امين يا رب العالمين